وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 18 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da 17 ga watan maris shekara ta 2017 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan a wannan karatu shine majalisi na talatin da bakwai mun kwana a ƙarƙashin ƙa'ida ta hudu daga cikin ka'idojin da malam ya tattaro cikin ka'idojin fahimtar sunayen allah da siffofin allah a lokacin da suka zo a haɗe wanda shine ka'ida ta hudu kuma shine ka'ida ta ƙarshe a cikin ka'idojin da malam ya tattaro ga baki ɗaya sauran bayanai ne da warware matsaloli da shubaha da ake fesa wa mutane na guba a cikin aƙida malam ya warware su to wannan ka'idar ita ce da ke magana akan zahirin nususi ma ya tabadaru minha ila zihini min al-ma'ani wa huwa yakhtalifu bi hasbi siyaqi wa ma yudafu ilayhi al-kalam malam yake cewa zahirin nasoshi da suke zuwa a cikin qur'ani ko hadisi ma ya tabadaru min ila zihin farkon abin da ke zuwa kwakwalwa na fahimta minal ma'ani na ma'anarta abin da ake nufi kenan shi kuma wannan wa huwa yaktalifu bi hasbi siyaki ana samun bambanci gwargwadon yadda jerin zancen da kalmomin suka zo a cikin ƙur'ani wa ma yudafu ilaihi kalam da kuma abin da ake jingina magana zuwa gare sa a harshen larabci to haka ma'anar take sha bamban idan ya zo to mun kwana a alkismul awwal wanda malam yake cewa a dangane da nassoshi na ƙur'ani ko hadithi mutane sun rabu zuwa kashi kusan guda uku wanda malam yake cewa idan irin nassi ya zo na zahiri na siffa daga cikin siffofin allah abinda ke zuwa kwakwalwa na ma'ana shine ake so ka tabbatar to anan mutane sun rabu kashi uku da malam ya ce kenan to za mu tashi akan alkismul awwal kashi na farko malam ya ce man ja'alu zahira almutabadiru minha ma'anan haqqan yaliqu billahi azza wa jal a cikin mutane akwai wanda suka sanya zahiri na nassi na ƙur'ani ko hadithi da ke magana akan siffa ta ubangiji almutabadiru minha wanda ya fara tahowa daga cikin nassi ma'anan haƙan ma'ana ta gaskiya ya liƙu billahi azza wa jal wanda ya cancanci Allah mai girma da buwaya wa abqau dilalatuha ala zalika suka bar dalilan wa'annan nassi na ayoyi ko hadithi akan yanda ya zo ba su canza mai ma'ana ba wa ha'ula'i humus salaf alladhina ijtama'u ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu waɗanda suka tsayu akan wannan cewa zahirin nassi abin da ya zo su bashi da ma'anar da ta cancanci a jingina wa Allah ya ce waɗannan su ne magabata a salafu su ne magabata alladhina ijtama'u ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sune wanda suka haɗu akan abinda manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayansa yake akai da sahabbansa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan ashabu kutubu sitta hadisin muawiya bin hakam yace taftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi nari illa wahida Ƙila wama hiya ya rasulullah qala hiya aljamaa wa ya riwayatin hiya mithla ma kana ana alaihi alyawm wa ashabi yace al'ummata za ta rabu kungiya kungiya za ta kasu har zuwa saba'in da uku maza ce dukkansu 'yan wuta ne banda guda ɗaya kenan kashi saba'in da biyu wuta za su banda guda ɗaya sai aka tambaye manzan Allah wacce ce sai ce aljama'a ita ce aljama'a hadisan abdullahi bin mas'udin a wata ruwaya sai ya ce ma ana alaihi yawmu ashabi su ne waɗanda suke tsayuwa akan abin da ni da sahabbai na muke akai ba ma ƙetare shi to su ma ba sa ƙetarewa to wa'annan su ne kaɗai za su kubuta kaga manzo Allah bai kira sunan ƙungiya ba ko ina fata an gane to kaga manzon Allah ya ba da alaman da ake ganewa duk mutanen da suke kan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke a to su ne ke kan gaskiya tunda maza Allah ce su ne kadai suke kan gaskiya to wannan ba a baki bane a aiki ne ake gane me cewa wa'annan suna kan daidai abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke a kai shi sa abdullahi dan mas'ud ya ce a na mal jama'a wai shin me kun san me ake nufi da jama'a da manzon Allah ya faɗi a wancan hadithin sai ce ma wafaqa al-haq walau kunta mufradan abin da yayi daidai da gaskiya ko da kai kadai ne tilo in dai kan gaskiya ne to kai ne jama'a ashe kenan ba tarin ne ba ba tarin mutane ake nufi ba a'a abin da ke kan daidai shi sa lokacin da sayyidina Abubakar. radiyallahu ta'ala anhu yace la uqatilanna man farraqa baina salati was zaka ko yace wallahi sai na yaki duk mutumin da ya bambanta tsakanin sallah da zakka yace wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam laqataltuhum ala dhalik ya ce na rantse da Allah da za su hana ni daidai da akalan raƙumi a wajen zakka wanda da a zamanin manzo Allah suna kai masa yau su ce ba za su bani ba wallahi sai na yake su akan haka yana gaya wa sayyidina Umar saboda sayyidina Umar shine wazirinsa prime minister ne na sayyidina Abubakar saboda haka ya ce mai sai na yaƙe su can na umar ya ce sai na fahimci cewa allah ya buɗe zuciyar na abubakar akan mai gaskiya kaga waye ya yi inkari na umar ko amma na abubakar ya ja da baya bai ja da baya ba to shine abin da ya yi daidai da gaskiya ko da kai kadai ne tilo to wannan kai ake kira jama'a ba allah ya siffanta annabi ibrahim inna ibrahima kana ummatan kaga shi kadai Allah ya ce abin koyi ne kuma ga hadisin abdullahi dan abbas hadisin bukhari da muslim lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya tafi misra da matansa sara kuma sarkin misra yana kame kyakkyawan mace ita kuma sara a iya tarihi ba a san macen da take da kyau a duniya irinta ba da ya zo sai ya ce mata to idan muka shiga garin nan sarkin garin nan yana kame kyawawan mata in ya tambaye ki ki da ni ki ce min ki ce masa ni ke yar uwata ce saboda a duniya ban san musulmi ba in ba ni da ke ba kaga matarka mai ce yar uwarka ce a musulunci ko kaga tauriya ce annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi anan a wajen magana amma muhallin shahid ya ce shi bai san musulmi a duniya in ba shi da ita ba kaga abin da yake so ya nuna maka ishara a nan shine wanda ke kan gaskiya ko da shi kadai ne to ana kiransa abun koyi al'umma gari guda saboda gaskiyan shine ai aka umarci duniya ta bi ina fata an gane to dalilin da yasa za a ce ko da shi kadai ne yana kan eh, wato saboda ya bi gaskiyan wato shine akan daidai ba yawan mutane ba ina fata an gane to saboda haka abin da ake dubawa abin da ya dace da gaskiya to su kuma magabata suna kan gaskiya kuma manzon Allah ya ba da alamomin da ake gane kan gaskiya والذين لا يصدق لقب أهل السنة Su ne wanda wanda وندا ahli sunna tabbatuwa tabbatuwa sai سي Su ne ahli sunna To ibnu taymiya alharani ad-damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace ahli sunna yanqasimuna ila qismain ahli sunna sun rabu kashi biyu akwai bi sifa amma akwai bi sifa khassa ahli sunna sun rabu kashi biyu akwai gamamman ahli sunna akwai kuma kebantattun ahli sunna yace bi sifa amma gamamman ahli sunna kullu firaqil islam ma'ada shi'a ya ce dukkan ƙungiyoyin musulunci ana kiransu ahlus sunna banda shi'a bi sifa amma kenan ko sai ce wa bi sifa khassa keɓantattu kuwa humul ladina kanu ala mithla ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu keɓantattun ahlus sunna su ne kadai mutanen da suka takaita akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke akai to su ne kadai lakabin da malam yake nibi anan kenan ina fata an gane to wani zai iya tambaya me yasa aka kira wa'ancin sauran ahlus sunna saboda sun yarda da qur'ani sun yarda da me hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda dai ake samun matsalar suna da wani nasu wani abin da suke jinginawa kari akan me qur'ani da hadisi su kuma wannan ba su yarda da qur'anin ba ba su yarda da sunnan ba to kaga shi sa kwata-kwata ba a su ina fata an gane saboda su ba su yarda da qur'anin ba kuma ma ba su yadda da me hadisin ba shi manzan ma ba su yadda da shi ba sallallahu alaihi wasallam dan saƙon ma ba su yadda da shi ba mala'ika jibrilu dan sun ce an ba shi saƙo ya yi coge bai ba dan ba manzan Allah aka ba saƙon ba sun ce ali bin abi talib aka ba saƙon da mala'ika jibrilu ya zo sai ya tsallake shi sai ya kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a wajen sai suka ce to sai suka rabu kashi biyu kashi na farko suka ce kafara jibril suka ce mala'ika jibril ya kafarta me dalilin su wai saboda ya ba da sako zuwa ga wanda bai cancanta ba waye kenan manzo Allah kenan ko sallallahu alaihi wasallam a wajen su kaga dai kenan kashi na biyu suka ce a'a akhta a jibril mala'ika jibrilu ba kafarta ya ba ya dai kuskure kowanne magana daga ciki menene karyata abinda Allah ya faɗi ne ko ba Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim ba zi قوة inda ذي العرش makin sai ce mai muta'in thamma amin a can sama amintacce ne aminin wa Allah ya amince da shi Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shi yake zaba daga cikin mala'iku ya mai da shi jakada kuma daga cikin mutane ma ya zabi wani mutum ya mai da shi jakada amma su suka ce anan to kaga anan lakabin ahli sunna bi haukansu ba wanda suke takaita akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai da sahabbansa su ne kada ake kira ahli sunna ina fata mun gane saboda haka kuma ba da baki ba ne aiki shine ke tabbatar da kasantuwar mutum akan sunna imamu ahli sham imamu auza'i kamar yadda imamu lalaka iya kawo shi a cikin littafinsa sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a a cikin mujalladinsa na farko da yake kawo maganan imamu auza'i sai yake cewa isbir nafsaka ala sunna وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم يتي اسبر نفسك على السنة كهقرنت دكنك أكن سنة من زن الله صلى الله عليه وسلم وقف حيث وقف القوم كتايا عند صحابي سكتايا وأن متانا عند سكتايا كما تايا كك كارا كك رجي wa kun bima qalu duk abin da suka faɗi a musulunci kai ma ka faɗe shi kakkai shakka me yasa saboda Allah ya yarda su ko kai ma in ka faɗi Allah zai me zai yarda da kai sai ce wa kuf amma kaffu duk abin da suka kame ba su yi shi ba da sunan ibada kai ma me kame kakka yi shi saboda ba ibada ba ne dan da ibada ne da sun riga ka aikata shi saboda duniya ta shaida musu da duk wato babu mutane irin su. kuma Allah bai halicci irinsa ba ina fata an gane kuma gaba ba za a samu irinsu ba kuma manzan Allah ya shaida da san su ga alkhairi da kuma ibada to amma tunda ba su aikata shi ba da sunan ibada kaga me kenan ba sunan shi mai ba ibada ba sai ce wasu sabila salafu salih ka bi ta tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum da ya wadatar da su har Allah ya ce ya yadda da su to ya wadatar da kai kai ma in ka tsaya akan sa Allah zai yadda da kai kaga ya fayyace maka bayani cikin sauki jimloli ne takaitattu amma aka ce za a yi sharhin su sai an yi mujalladai a kansa ina fata an gane to kaga shine abin da malam yake nufi anan sai ce wa qad ajma'u ala zalika kama naqalahu ibn abdul bar sai ce hakika sahabbai da magabata dukkansu sun yi ijima'i a bisa kan wannan cewa Ali sunna su ne waɗanda suke kan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke akai dukkansu sun yi ijima'i kamar yadda na ƙala ibnu abdulbar ibnu abdulbar ya carato wannan magana shi ibnu abdulbar alhafizul hafizul saboda ba malike ne wanda sunansa abu umar yusuf bin abdullahi bin muhammad bin abdulbar annamri al'andalusi al-qurtubi ibn abdulbar malami ne daga cikin malaman malikiya bal wato jigo ne ginshiki bijimin malami ne a duniya wanda duniyan malamai sun sansa a fage mai faɗi a ilimin hadisi ibn abdulbar an haife shi shekara ta 368 ne asalin mazhabar da ya fara bi ita ce zahiriya mazhabar zahiriya kuwa ai an san dawudu zahiri shi a garin bagada da yake sun yi garin da imamu ahmad bin hanbali yake to ya ci gaba da bin mazhabar ya daɗe akan mazhabar zahiriya to da yake yana da faɗin ilimi da zurfi teku ne a fagen ilimi musamman ma a ilimin hadisi to daga nan sai ya fara shiga mazhabar shafi'iyya yana karkata yana bincike daga ƙarshe sai ya koma malikiya sai ya zama jigo a matsayin da yake a lokacin a duniya ya kai matsayin da zai iya hada mazhaba tasa ta kansa saboda zurfin iliminsa amma sai ya takaita akan malikiya ya dinga bincike yana yin gyararraki akan wa'ansu masail wanda malikiya take a kai ya yi wa muwadda malik sharhi at-tanhid mujalladi goma sannan bayan ya yi tamhid nan sai ya ƙara yin ma tamhid sharhi kuma al-istithkar kusan mujalladi goma sha biyar to bujimin malami ne a fagen ilimi na aƙida da fagen ilimi na hadithi shi sa imamu zahabi da ya zo tarjamansa a cikin siyar alamin nubala a mujalladi na sha bakwai zuwa sha takwas da ya zo gabar yana magana ya ce wannan malami teku ne yana da zurfi a ilimi kuma aƙidarsa yana kan aƙida ce ta ahalis sunnati wal jama'a ina fata an gane to ya rasu a shekara ta 463 shi imamu ibn abdulbar faƙala sai yake cewa ahalis sunnati mujmi'una alal iqrari bis sifatil warida kulliha fil qur'an sun yi ijma'i akan tabbatar da siffofin da suka zo a cikin ƙur'ani gabaki ɗayanta yadda Allah ya ambaci kansa da wa'annan siffofin sun yi ijima'i cewa Allah na da wa'annan siffofin wasu haka kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo akan haka wal imanu biha kuma wajibi ne a yi imani da su wa hamluha alal haqiqati la alal majaz kuma a ɗauki wa'annan siffofin da Allah siffanta kansa da shi a Kur'ani ko manzon sai siffanta shi da shi a cikin sunna hadisai kenan a bisa haƙiƙanin kalmomin yadda suka zo ba akan majazi ba majazi idan aka shiga ɓangaren ilimin balaga na malamai cewa wato kalma ce wanda ba ita ake nufi ba kamar yadda a cikin literature akwai simili ko akwai metaphor akwai personification akwai rhetorical question ko akwai irony da sauransu wanda a lokacin da kake magana asalin iya magana abin da yake bayi da rai sai ka bashi siffa irin ta mai rai ko kwarewa ne a iya magana ko misali ya ce nigeria herself said nigeria na magana kaga wani nau'i ne na magana ko an jingina mata a matsayin bata magana amma an jingina mata cewa tana magana to shine a wajen suke cewa to majazi kalma ce wacce asalinta ba abin da ake nufi da ita ba kenan ana nufin wani ma'ana daban shi kuma hakikanin kalma a larabci shine yanda ya zo haka ake ɗaukanta sai an samu wani dalili da ya canza mata me ma'ana yadda take to su suka ce to ƙur'ani idan an zo da magana ta siffar ubangiji sai su ce wancan ma'anar ake nufi ba wannan na hakikani ba to shi ne shine ma ke magana ba a haka ake nufi ba majazi ana ɗaukanta ne a hakikani yadda take illa annahum la yukayyifuna shay'an min zalika sai dai su ahli sunna ba sa cewa ga yanayi na siffar Allah su dai suna tabbatar da cewa Allah ya ce yana da siffa kaza mun yi daina da shi amma ba sa cewa me ga yanayinta wata rana imam malik ba yana cikin masallaci yana karantarwa ba ya zo ar-rahmanu alal arshi stawa sai wani mutum ya ce wa Imam malik kaifa stawa alal arshi ya Allah ya daidaita akan al-arshi imam malik fi yadihi udin akwai wani dan karamin sanda a hannunsa fa bada yankutu bihi al sai imam malik ya fara dakan kasa da shi hatta alat hurramba har sai da gumi jibi ya rufe goshin imam malik saboda nauyin wannan tambayar thumma rama bi udin sai imam malik ya jefar da wannan sandan sai ce mai alistiwa ma'lum daidaitu wanda Allah ya yi a kan al'arshi sananne ne wal Gairu ghairu ma'qul yaya ya daidaita kwakwalwa ba zai ɗauka ba wal imanu bihi wajib yin imani cewa Allah ya daidaita da shi a akan al'arshinsa wajibi ne saboda Allah ya ba da labari ko sai ce wa su'alu anhu bid'a tambaya cewa yaya ya daidaita bid'a ne sai ce ma ara hadha illa mubtadi ukhrujuhu min al-masjid yace kai wannan mutumin ɗan bid'a ne ku fitar mun da shi daga masallaci sai aka cicibe shi <laughs> sai aka fitar da shi daga masallaci ina fata an gani saboda imam malik yana da kwarjini yana da kwarjini tsoron allansa da ikhlasinsa ya sa idan ya zo yana magana ana ganinsa da kwarjini kai sarkin madina sai da bakinsa ya ce da imamu sufiyanu bin uyaina ya turo imamu shafi'i ya ce dan allah a haɗa shi da imamu malik ya rubuta sako ya ce ka je ka samu sarkin madina ka ce don allah ni sufiyanu bin uyayna na ce ya haɗa ka da maliku sarkin madina ya ce kai ni da dutsen uhudu ya ce in ci cibo ya fi min sauki da in je in tunkari imamu malik saboda kwarjinin da yake da shi a idansu ina fata an gane yanda imamu malik yake da kwarjini a idansu sannan ya je ya kai shi wajen imamu malik daga nan dalilin wannan imamu shafi'i a kwana goma sha biyar ya haddace da malik kafin ya je ma madina ya riga ya haddace da malik imam malik ya ce ina littafi ya ce ina hadda ne ya ce to ko za ka dan karanto min in ji ga sarki a tsaye na madina ga imam shafi'i yaro matashi ga imam malik dattijo sai ya fara kala haddasa na malikun an waye a'a imam malik shi imam shafi ya ce na ga dattijo ne kada in kosar da shi kada in gajiyar da shi sai yana ce mun zid zid kara mun kara mun ya ce imam shafi ina ta karatu imam malik na ta zid karu karu da ya gama sai ya ce kai kai yaro Allah ya haskaka zuciyarka da ilimi kada ka bakanta shi da sabon Allah ya zauna a wajen imam malik ya yi karatun hadisi da gwargwado da fikiu da hadisi da ƙur'ani da makamancin haka sai ce to zan yi tafiya ya ce ina za ka ya ce zan je kufa ya ji labarin ɗaliban abu hanifa shine abu yusuf da muhammad bin hassan shaibani saboda abu hanifa shekaran da ya mutu a shekaran aka haifi imam shafi'i da ya je ya ce to tunda za ka je sai ya ɗauki kuɗi dirhami 178 sai ce ga guziri ka ƙara a kan tafiya ya ba shi ya ce ka kara ka hau hanya ya hau hanya kaga muhallin shadi saboda daraja da matsayin da suke da shi yadda suke ɗaukan su to a fagen ilimin hadithi da kuma a ilimin larabci ana ɗaukan kalma akan hakikaninta ina fata an gane da a harshen larabci guda biyu ne akwai lugatan akwai urfan akwai harshen larabci akwai al'ada na larabawa da musulunci ya zo sai mai ƙari na uku sai aka samu shar'an akwai lugatan akwai urfan akwai shar'an to ka'ida in aka zo fassarawa abin duk lokacin da aka zo fassara ƙur'ani ka'ida ga shi wanda zai fassara dole sai ya san ayar nan wani ma'ana ta ɗauka in ta ɗauki ma'anar luga ne to wajibin sai fassara ta da luga in ya fassara ta da urfi ya yi kuskure a wajen tafsiri in kuma akan urfi ne to wajibinsa ne fassara ta akan urfi in akan shari'a ne to wajibinsa ne ya fassara ta akan shari'a to kaga ashe kenan ba zai wadatu da littafi guda ɗaya ba kenan haka ne inda yana so saboda kowane fanni a wajen ilimin tafsiri kowane malami yana rubutu ne a inda ya fi mai kwarewa to sai ya tattara wannan abin shine zai iya ba da saƙon da ake bukata kuma daman akwai aya da tana ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya to wajibinka ne idan ka zo tafsirin wannan ayar dukkan ma'anonin da ta ƙunsa, sai ka fito wa da mutane shi in ko ba za ka yi ba to yi shiru shine ka'ida ina fata an gane shi sa kamar misali Allah ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada malaman tafsiri sai suka fassara ta da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine wanda muka fi sani kaga masallatai ga Allah ake kebanta ake keban shi ko kada ka bautatawa wani Allah da shi a ciki shine ma'anar da kowa ya fi sani to ma'anarsa ta biyu ba masallaci aka fassara ta ba an fassara ta ne da gaban da kake sallah da shi goshi tafin hannu gwiwa da kafafuwan nan shine wa annal masajid suka ce dalilin shine masjid kasrul jim al-mu'jam da kuma fathul jim al-mu'jam idan an ce bi kasrul jim al-mu'jama ana nufin masallaci da muke sallah shi kuma jam'insa masajid shi kuma masjad bi fathil jim al-mu'jama ana nufin gaba udhun jam'in shi shi ma al-masajid kaga yanzu sun yi tarayya a me a jam'i ko to sai malaman suka ce to wannan shine ake kira kalma mushtaraka kalma ɗaya tana ɗaukar ma'ana biyu to tunda tana ɗaukar ma'ana biyu in an zo fassara ta dole a fassara ta duka ma'anonin guda biyu saboda duka Allah ke nufi ba guda ɗaya ba wa'annan masaji da kaga wa'annan gaban guda bakwai lillahi ga Allah kaɗai ake keɓance su fala tad'u ma'allahi ahada kada ka girmama wani Allah da shi da wannan dalilin ne malamai suke tabbatar da haramcin ka durkusa wani makaluki shine hadisin abdullahi dan mas'udin ruwayan bukhari da muslim da yake cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni sallallahu alaihi wasallam yace an umarce ni in yi sujjada kan gabbai guda bakwai sai ce aljabahatu wa ashara ila anfihi goshi da hanci sai ce wal kaffaini da kuma tafin hannu guda biyu wal rukubataini da kuma gwiwowi guda biyu kaga an samu nawa biyar sai ce wa atraful qadamaini da yatsun kafafuwa guda biyu kaga an hada ya zama nawa kaga ya zama nawa bakwai to da wannan dalilin suka ce to haramun ne ka durkusawa wani makhluki da wannan nassin ayar to kaji wata rana an kawo kaji wani malami ya fassara ta kakkace <laughs> ce to ina ya zakulo wannan ina fata an gane ma'anar tana nan a cikin tafsiri kuma malaman tafsiri sun kawo shi ina fata an gane shi sa sai malam ya ce su ahli sunna illa annahum la yukayyifuna shay'an min zalika ahli suna ba sa cewa ga yanayin siffar Allah wala yahudduna fihi sifatin mahsura kuma ba sa iyakance wani siffa iyakantacciya a ce wai gashi nan ga haddin siffar Allah ba sa yin haka su dai tunda manzon Allah ya ce sun ce mun yi imani da shi tunda ai yana daga cikin dole ka yi imani da abin da Allah da kansa ya tabbatar wa kansa ina fata an gane duk da bamu gan shi ba amma mun yi imani yana da shi saboda shi ne ya ce yana da wannan wa man asdaqu min Allahi haditha akwai wanda ya kai Allah gaskiyar magana to tunda Allah da kansa ya ce yana da shi me matsalar ka da zaka ce babu ina fata an gane shi da kansa ya tabbatar wa kansa to sai ka tabbatar masa da wannan sifar wannan yana ƙara sa ka ƙara sanin girman Allah da girmama shi wannan shine abin da malam ya kawo yake cewa intaha maganar Imam ibn abdulbar ya kare a nan wa qala al-qadi abu ya'la al-qadi abu ya'la ya faɗi fi kitab ibtalut ta'wil a cikin wani littafi nasa da yake kira ibtalat ta'wil abu ya'la bahambale ne malami ne a mazhaba ta hanabila sunansa muhammad bin al-husayn bin muhammad bin khalaf bin al-fara wanda ya rasu a shekara ta ɗari 455 kaga sun yi zamani daya da su ibn abdulbar da kenan ina fata an gane sun yi zamani ɗaya da imamu ibn abdulbar imamu azahabi zahabi a cikin siyar alamin nubala a cikin mujalladi na goma sha takwas da ya zo da kissan sai yake cewa wannan malami bijimin malami ne sai dai ba yi da zurfin ilimi a bangaren hadisi ina fata an gane ba yi da zurfin ilimi a bangaren hadisi shi sa a wannan littafin da malam ya ambaci sunansa ibtalut ta'wil ya kakkawo wayansu bayanan da ba su da isnadi ingantacci ya kawo wasu isnadin da ma ƙarya ce aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Zahabi yake bayani muhallin shahid dai malami ne na sunna amma bayi da zurfin ilimi a ɓangaren hadisi an fahimci matsalan to kaga inda mutane ba sa fahimtar matsala kenan za ka iya samun malami ne bujimi ne yana da ilimi amma a bangare kaza bayi da masaniya a kai, to in aka zo bangaren aka ce bai sani ba ba an ce an wulakanta shi bane ina fata an gane ana baka amana ce ta ne ta ilimi saboda koda ya yi magana a wannan bangaren ba kowane magana ya faɗi za a sallama masa ba ina fata an gane to shine malam yake cewa la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar in ji abu ya'ala yace baya halatta mutum ya mai da wa'annan hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala bi ta'wila eh, bi ta'wiliha ko kuma mutum ya shagaltu ya ce zai yi tawilin ababan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa ubangijinsa na siffofi ko Allah ya tabbatar wa kansa sai ya canza ma'anar ya ce kaza ake nufi ina fata an gane sai ce wal wajibu hamluha ala zahiriha wajibin da ke kan duk wani musulmi ya ɗauki nassin hadithi ko aya a zahirin yanda Allah ya ambace sa wa annaha sifatullahi cewa lallai siffofi ne na Allah la tushbihu sifatu sa'iril mawsufina biha min al-khalqi ba sa kamaiceceniya da siffofin sauran abin da ake siffantawa da siffofi daga cikin halittu wala ya'taqidu tashbih fiha kuma baya kudirta cewa siffar Allah ta yi kama da na ɗan adam lakin ala ma ruwiya anil imami ahmad wa sa'iral a'imma sai dai abin da aka rawaito daga imamu ahmad da sauran jagorori na musulunci cewa ana tabbatarwa da allah sifofinsa amma ba a kamanta shi da me da halittunsa naƙala zalika an ibn abdulbar ya ce ya naƙalto wannan maganar daga ibn abdulbar wal qadi abu ya'la malam ya nakalto shi da kuma qadi abu ya'la shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ma ya nakalto shi daga ibn Abdulbar, kuma ya nakalto shi daga abu ya'la al qadi fi fatawa al humawiyya a cikin littafinsa sa fatawa humawiyya shafi na bakwai zuwa da tara mujalladi na biyar min majmu'il fatawa libin al-qasim daga cikin majmu'in fatawa na ibn al-qasim malam yace wa hadha huwa al-madhhab as-sahih wannan shine mazhaba na gaskiya wa tariq al-qawim al-hakim da kuma tafarki miƙaƙƙe mai kunshe da hikima wa zalika liwajhaini hakan ta fuskoki guda biyu al-awwal fuska na farko annahu tatbiqun tamun lima dalla alaihi al-kitab was sunnah saboda ka ɗabbaka cikakken ɗabbakawa a kan abin da ƙur'ani da hadisi suka yi nuni a kai min wujubil akhdhu bima jaa fihima min asma'illahi wa sifatihi na wajibcin yin riko da dukkan abin da ya zo daga cikin sunayen Allah maɗaukaki da siffofinsa na ƙur'ani da hadisi kama ya'lamu zalika man tatabba'ahu bi ilmin wa insafin ga mutumin da ya bibiyi qur'ani da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimi da adalci zai gane cewa duk abin da aka faɗi daidai ne saboda abin da Allah ya ce ne ba a karkace ba ba a saba ba to wannan shine abin da ake so duk wani musulmi ya yadda da shi ba Allah bane ya faɗi to ka ce ka yadda da abin da Allah ya faɗi ina matsala a ciki duk wannan fa bayanin da malam yake yi illar wa'anda suka ƙoshi da ilimin falsafa ne fa suka ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba ba za ka ce yana cikin duniya ba ba za ka ce yana wajen duniya ba to yana ina ga me kenan wai babu shi kuma suka ce duk wanda ya ce Allah na sama kafiri ne to duk wannan matsalar fa ilimin falsafa fa da suka shiga ne sun karanta ilimin su aristotle ilimin su socrates ilimin su afalatin ilimin su confucius ilimin su buza duk suka tattara shi shine ya ya hada musu kwamata a kwakwalwa kenan suke irin wannan abu to shine dalilin da ya sa ka ji malam na ta wannan bayanan, saboda da mutane na nan lafiya lau ba a samu matsala ba da suka kutsa cikin wannan ilimin sai suka dawo suna warware qur'ani kai a cikin fa akwai wanda ya fi yadda da maganan aristotle akan maganan allah har suka ce idan an samu magana wato maganar magana ya ci ya ci karo da kwakwalwarka magana qur'ani fa ko hadisi suka ce ka ajiye kai amfani da kwakwalwarka kawai kaga duka me ya samar da su wannan shubhar wai a a gina kwakwalwa saboda haka yanzu in ya ci in ya ɗauko wannan kaga fensin ne ko sai ce ma bayro ne shi ba zai ce ma fensir ba zai ce ma bayro ne kuma ku ta musu daga nan hajjibi sai ya ce ma shi bayro ne ba zai taɓa ce maka fensir ba ne kai idan kai gabas shi na zai yi shi yamma zai yi wai kuma shi ne ilimi kuma yana ganin kowa da kiki ne shi kaɗai ne mai kwakwalwa kasan irin wannan abin da suke ginuwa da shi a kai kenan to daga nan shi kenan sai mutum ya kwaci har ya koma yana shakka duk wani abu da za har yana ganin in ka koma talaka fa in ka zama talaka yana ganin kai ne rashin dabarar ka ne to kaga irin wannan shine illar shiga da kutsawa cikin irin wannan ilimin babu wani malami a cikin tarihin musulunci da ya shiga wannan ilimin face sai da ya samu matsala tsakaninsa da ubangiji to kai yau waye wancan fa wanda sun yi zurfi a ilimin addini kenan fa amma suna shiga sai su samu matsala to balle ni ko kai da guda nawa kake da shi irin wa'annan fa kenan sun samu matsala to balle na yanzu famin babu aula na yanzu su fada cikin irin wa'annan matsalolin to shi ne sai malam ya ce a thani na biyu an yuqal ka ce innal haqa imma an yakuna fi ma qalahu salaf lallai gaskiya ko dai ya kasance akan abin da magabata suka faɗi aufi ma qalahu ghayruhum ko kuma abin waninsu suka faɗi wasani batilun magana ta biyu kuwa ɓatacciya ce a ce waninsu ne ke kan gaskiya wannan ƙarya ce tunda manzo Allah ya tabbatar da su kare ne akan me gaskiya kuma ko a ƙarshen zamani ya ce sai sun kasance akan me abinda magabata suke a kai. Allah ma da kansa ya faɗi a ƙur'ani ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda sai ce me wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin sai ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yattabi' min ba'di ma ta lahul huda bayan gaskiya da shari'a ta bayyana gare shi yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma yake bin tafarkin mu'minai suwa yake nan sahabbai sai Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa wa nuslihi jahannam in ya mutu akan haka bai tuba ba Allah ce za mu shigar da shi wutan jahannama kaga sai ya nuna duk wanda bai ba hanyar sahabbai ba fa me kenan zai shiga wuta sai ce wa sa'at masira makomarsa ta munana in ji Allah ga yanzu hanya ɗaya ce ɗoɗar haka manzo Allah ya yi da ya karanto faɗin Allah maɗaukaki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wa anna hadha sirati mustaqiman Allah yake cewa wannan shine tafarki na miƙaƙe da manzo Allah ya zo fassara wannan ayar sai ya yi dogon layi guda ɗaya haka sai ƙara zana wani dogon layi guda biyu kenan sai ce haza sai sirat wannan mikakken dodar ya ce wannan shine tafarki na a wannan na biyun sai manzo Allah sai yi layi a gefe gefe haka ya dinga yin su sai ce wala tattabi'u subula kada ku bi asubul karkatattun hanya sai ce wa'annan su ne karkatattun hanya fatafarraqa kuma an sabili wannan hanyoyin karkatattu za ta raba ku daga tafarkina shi sa a hadisin huzaifa ruwayan imamu muslim da manzo Allah ke cewa a ƙarshen zamani sai kunu a manzo Allah sallallahu da yake magana a ƙarshen zamani sai ce za a samu du'atun yad'una ila abwabi jahannam malamai ne amma suna kiran mutane zuwa ga gabar wutan jahannama haka manzo Allah ya siffanta su yace man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha duk wanda ya amsa kiransu za su jefa shi cikin wuta haka manzo Allah ya ce sai huzaifa ce sifhum li ya rasulullah ya ma'aikin Allah siffanta min wa'annan irin mutanen dan in san su in guje su sai manzo Allah ce hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina yace fatan mu ɗaya da su harshen mu mu ɗaya harshen mu ɗaya yanda muke magana haka suke magana kaga kenan maza Allah ya bada alat kenan ko mutum ya yi mai hattara duk mutumin da ba zuwa ga Allah zai kai ka ba to ba wanda zaka saurari shi bane saboda haka dole duk lokacin da za ka saurari malami ka saurare shi da kunnan basira ya gama bayani ka jira ka ce me zai ce Allah ne ya ce ko manzo Allah ya ce idan bai ce ma Allah ba ne ya ce bai ce ma manzan Allah ba ne ya ce ka sawa maganarsa nan alamar tambaya a jita kakka ce karya ne kakka ce me gaskiya ne sai ka sai ka samu wani malami da ka yadda da shi ka yadda da su, sai ka ce na ji wani lokaci wani malami ya ce kaza da kaza da kaza da kaza ya maganan yake idan yana da ilimi zai tabbatar maka da abin cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ina fata an gane in daidai ne zai ce ma eh gaskiya ne akwai hadisi ma da yi magana akan wannan kaga yanzu an warware maka to yanzu ka karbi maganar ne saboda an ce maka manzon Allah ne ya ce ko shikenan sai ka tsaya a nan baka ƙara ba baka rage ba ina fata an gane to shine malam yake magana akan wannan gaba wanda yake da muhimmanci sai ce li annahu yalzimu minhu an yakuna salafu min as-sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin takallamu bil batili tasrihan aw zahiran saboda idan ka ce maganar waninsu ne ke kan gaskiya to kana nizimta maganar ya kasance magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi su da kyautatawa sun yi magana akan gurbataccen abu na bayyana shi ko a fili zai yiwu ba zai yiwu ba a ce sahabbai sun yi magana na ƙarya kuma ɓatacce sai ce walam ya takallamu marratan wahidatan la tasrihan kuma ba su taɓa magana su ɗaya ko a bayyane su faɗi abin da yake wato ɓarna ne a cikin musulunci ba su taɓa yi ba wala zahiran بالحق الذي kuma babu wani zahiri na gaskiya akan. abin da yake wajibi ne ka kudurta shi wa haza yastalzimu an yakunu imma jahilina bil haqq to in ka faɗa haka to wannan maganar zai zama kana lizimta cewa su sahabbai ko dai su zama jahilai ba su san gaskiya ba wa imma alimina bihi ko kuma ka ce sun san gaskiya lakin katamuhu sun ɓoye shi cikin biyun akwai daidai babu kuɗai ko ba zai yi kace sabai jahilai bane kuma ba zai yi kace sun san gaskiya sun boye ba sai ce wakilahu ma batilun malai ce dukkan maganan guda biyu batacce ne wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum batancin lazimin magana yana nuna batancin wanda ake lizumta masa magana fata'ayyana an yakuna alhaqu fi ma qalahu salafu duna ghairihim sai ya bayyana cewa gaskiya shine akan abinda magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina suka faɗi ba akan waninsu ba ina fata an gane sai mu kwana a nan sai mu tashi akan alkismus sani ɓangare na biyu daga cikin malamai wanda suka canza ma'anar sunar allah ko siffar allah zuwa ga wani ma'anar da ba shi allah ke nufi ba ina fata an gane to sai mu kwana a wannan gabar insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk